yakin cacar bakin nan tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kuma ɗan majalisar dattijan tarayyar najeriya mai wakiltar shiya ta biyun jihar kaduna kwamar shehu sani na ci gaba da tsamari saboda magoya bayan kowane bangare na ci gaba da jifan juna da kalamai masu zafi alhaji suleiman ahmad shine mai baiwa kwamar shehu sanin jihar kaduna shawara akan harkokin siyasa kuma ya ce wannan karta layi tsakanin kwamar shehu sani da gwamnatin jihar kaduna ba yau farau ba wannan abu ya fara ne saboda shi wannan sanata ya bambanta da sauran zaɓaɓɓu ba don saboda komai ba duk wanda ya san tarihinsa ya san shi mutum ne wanda yake da gwagwarmaya da zafi idan abu ya shafi al'umma don haka wannan rushe-rushe mun ga cewar an fara shi ba a kan ka'ida ba to in ya zama na cewar ba za ka ɗauki matsaloli da ya fi ma mutane ya fi zama katutu a tsakankanin al'umma ba amma ya zama rushe gidaje ko kuma rushe wasu gine-gine da ake tunani an yi su ba kan ka'ida ba su ne tashin farko to wannan kure ne babba a maganar da ake shine filayen nan fa na gwamnati ne me yasa mutanen ma da farko ma suka yi suka gine-gine a irin wannan gurare wane ne ba su filin ai gwamnatin ce ta ba su babu wani wadda zaka ga ya ɗauki fili kawai ya kama ginin gida cewa suke an yi kuskure wajen badawa idan aka yi kuskure to gyara shi shine a kama rushewa wannan akan abin da ya tsaya kenan amma kuna sanar da cewa wasu suna ganin wannan ma karta layin da kuka yi kamar dai yana neman gwamna ne eto eh ka san wato idan gwamna ya saba wa mutane suna da hanyoyi da yawa ko kafafe da yawa da za su nemi raman gayya al'umma sun fito sun fara faɗan maganganu daban-daban tunda kowa akwai abin da yake so sami shi zuciya to yaushe ne daga hawan shi tun kafin ya shiga ofishinsa ya zama na zai fara neman gwamna to sai dai fa magoya bayan malam nasiru yan rufa'in irin su alhaji usman ibrahim juma na da ra'ayin cewa tsare-tsaren malam nasiru rufa'in kuma ai da ma duk lokacin da aka zo yin gyara dole wasu sha wuya ni a ra'ayina wallahi na goyi baya a nemo matalaka su domin makarantu da aka je aka yi gine-gine a ce cikin makaranta an je an gina gidaje wanda yake haƙƙi ne na mutane ya dace a ce hostel ne na makarantu gidajen kwanan ɗalibai da wasu abubuwa duka an cinye makarantun nan kuma ba wani talaka wanda zai ce yau gashi an ɗauki wannan irin filaye an bashi ko irin wa'annan gidaje kuma a wani abin mamaki cikin makaranta za a shiga irin wannan abubuwa to idan yau mutumin nan ya zo zai yi mana gyara kamata mu taimake shi da addu'a ba maganan ai accusing ɗinsa ko a ce menene eh, wasu da yawa suna ganin ai ina aka je ne gwamnatin mahadda za ta fara irin wannan su rushe rushe da eh, dakatar da barace barace da sauransu wasu na ganin ya kamata a ce ya zauna tukuna ya kwashe kamar ko da rabin shekara ne ko shekara daya ya gama fahimta inda aka dosa mutane su fara shan lagwadar demokradiyya kafin kila a fara yin abubuwan da aka san suna da tsauri to yanzu idan mutum yau a gidansa akwai kwatami da sauro kuma ana so a mai maganin malaria kana ganin ba za a fara kwashe wannan kwatamin ba sannan a bashi magani ai dole ne a kawar da banna sannan kuma a zo a kawo maganin banna tun da dai kuduri mai kyau yake da shi da kyakkyawan niyya ba abin da zai same shi da yardan Allah wannan nunan yatsa dai tsakanin magoya bayan malam nasir irfa'i da kuma na kwamar shehu sanin da ke majalisar da jan tare najeriya na ƙara kaburi biyo bayan yadda kowane bangare ke ci gaba da caccakar juna a kafafen yada labaru isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya